Ƙungiyar Yomowa wacce ta ƙunshi ƙasashe takwas na yammacin Afirka masu amfani da kudaden sefa ta bi sahu a zaman da ta gudanar a Abuja, dabra da taron ƙungiyar yawo na ranar 30 ga watan Yuli. Saboda haka ƙungiyar mai kula da harkokin kasuwanci sha'anin kuɗi da zirga-zirga ta yanke shawarar yi wa Nijar kamar kuɗaɗe da kadarorinta da ke ajiye a bankin bankuna na Besiyawo mai cibiya a Dakar babban birnin ƙasar Senegal. matakin da hukumomin mulkin sojan Nijar da wasu kungiyoyi bakwai suka kalubalanta a kotun Yomowa da ke Wagadugu a bisa buƙatar ta jingine shi zuwa lokacin kammala shari'ar da ke tsakanin sabbin hukumomi da shugabannin ƙasashen Afirka ta yamma a hukuncin da ta yanke a hukuncin da ta yanke a ƙarshen makon jiya kotun ta ɗora alhakin abubuwan da suka wakana a wuyan sojojin da suka hamɓarar da zaɓaɓɓen shugaban ƙasa kamar yadda ministan shari'ar Nijar mai shari'a Aliyu Dauda ya bayyana wa taron manema labarai. Ko ranar da za a shari'a mu ba gaya mu ba. Sai muka ji katsam an yi shari'a an ba mu rushin gaskiya an ce tun da shugabanninmu su suka ɗoki mulki suka amshi mulki da ƙari don ku bai kamata ba wannan shugabannin su sa ƙara gaban wannan koti ta taɗage wannan a gaggauce kudurin abin da sun kaba muna kamar yadda shari'a ta nuna bayan nazarin wannan shari'a mahukuntan Nijar na ganin alamun an fake da dalilan siyasa wajen yanke hukunci in ji ministan shari'a ni da na guntun ilimi ran na wajen shekara 27 ina aikin shari'a alkali na shari'a gaggawa bai yi shari'a yadda doka ta ce ba kuma bai tsaya cikin hurumin da doka ta bashi ba paske aka bai kamata ba ya taba matsala ta abin da ya haddasa aka shari'atun mu takunkumai aka azamu muka ce wannan takunkuman sun taka doka kenan duk abin da zai kaiwa ga takunkuman nan ko sun taka doka ko bai kamata ya tayar shi direktaman shi ya nuna kamar ai takunkumin da an ka samu na don saboda an yi jiwon mulki na in muna son a bi takunkumin a mulki babu zancen shari'a ba bisa doka an kai ta ba wannan zance na siyasa na a wata ranar ta gaba da kawo yanzu ba a bayyana ba ne kotun ta iyomuwa za ta saurari bangarori a yayin zaman da aka kira na zurfafa bincike a shari'ar da ke tsakanin haɗin gwiwar hukumomin mulkin sojan Nijar da wasu ƙungiyoyi bakwai da ɗaya gefe shugabannin ƙungiyar ƙasashen yammacin Afirka masu amfani da kuɗaɗen sefa. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.